cikin sanarwar da ta fitar hukumar ta cnc conseil national de la communication kenan ta bayyana lura da yawaitar shirye-shiryen da ke ƙoƙarin yada ɗabi'ar ta masu auren jinsi ɗaya musamman waɗanda ake nunawa ta hanyar amfani da zane ko 'yar tsana da aka fi sani da cartoon a turance hukumar sa ido kan kafafen yada labarai ta buƙaci dukkanin tashoshi da ke tallata shirye-shiryen da su gaggauta janye su ko kuma su haɗu da fushin gwamnati alakar auren jinsi guda haramtacciya ce a kamaru inda ake zartar da hukuncin ɗauri watanni shida zuwa shekaru biyar a gidan yari sai dai kamaru ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya mai taken protocol de maputo wannan dokar ƙasa da ƙasa kuwa ta yi fice kan dokar ƙasar kamaru kamar yadda barista muhammad hamza ya shaida wa muryar amurka wato dokan kamaru na eh, ƙasan kamaru ko da penal ta hana cewa ya zama da namiji ya fita da namiji ko kuma mace ta fita da mace har balantana a zo a yi magana ma aure wannan idan an yi shi aka ce fursu na nejire wato eh, eh, eh, haka wannan abin ɗin take to amma yanzu mun san cewa a cikin wato lissafin kundi na ƙasa akwai Prete de Maputo. Trete shi kuma yana kan yana sama wato da dokan ita ƙasan Kamaru. To sai zama kuma ƙasan Kamaru ta je ta yi ratifiyan wannan dokan ɗin shine Protocol de Maputo. Amma idan muka duba shi muga cewa a cikin Protocol de Maputo an yi maganan cewa wato mace ko namiji suna da izinin 'yancin kansu suna da 'yancin kan su yi abin da suka so da eh, eh, wato kaman gabansu to wato wannan ya nuna cewa idan namiji na so zai iya tafiya wajen namiji idan miji na so zai iya tafiya ma wajen dabba ko ba ka ba mace za ta tafi iya tafiya wajen mace hakan nan duka to wannan din mun yi racifiye to sai na shi kuma protocol masu fito yana saman ɗin ko da penal na ƙasa na ƙasar mu to amma a ƙasar mu shine na nuna cewa wato wannan doka ya nuna cewa a kamaru ba a yarda da wannan eh, eh, eh, irin halin din ba har zuwa wannan lokacin dai ba a bayyana sunayen kafofin talabijin din da ke tallata shirye-shiryen na masu auren jinsi ba duk da cewar babu buƙatar wallafa sunayen kafafen domin adadin tashoshin na da dama muhammad bashir ladan muryar amurka daga yawun da a ƙasar kamaru